أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘Yan uwa musulmi muna wa juna gaisuwa ta musulunci, Assalamu alaikum wa wa Godiya ga Allah madaukakin sarki a farko da ƙarshe. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون godiya a gare shi a ko ina da ko yaushe walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun muna yabo da godiya da jinjinawa gare shi saboda ni'imar da ya mana ta tsawon kwana har ya zamana mun halarci wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in tun bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina kuma muka samu halartar watan Ramadan na wannan shekara yau shine ɗaya ga watan Ramadan na shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in wanda kuma shine shidda ga watan Mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara a kidayar miladiyya. daga masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa a nan bauchi allah ya ji kan da abubakar tafawa balewa muke gabatar da karatun alkur'ani mai girma tare da tafsirinsa na wannan shekara muna farawa da yin addu'a ga ubangijinmu maɗaukakin sarki muna neman datarwa daga gare shi muna neman shiryarwa daga gare shi muna neman tawfiki daga gare shi له الحمد wa lahu ni'matu wa وله alfadlu wa muna yin salati da salama da neman amincin Allah da tsiransa ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna kuma yin addu'a alkhairi ga dukkan magabatanmu na kwarai tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa manya-manyan malaman da suka gabace mu har zuwa iyayenmu har zuwa 'yan uwanmu har zuwa dukkan wanda yake bawan Allah ne ko a sama yake ko a ƙasa Allah ubangiji ya ƙara yarda da aminci da gafara ga dukkan bayin Allah musulmi a ko'ina suke kuma a koyaushe suke kamar yadda kuma muke yin addu'a ta alkhairi ga dukkan wanda yake da hannu wajen taimakawa domin ganin nasarar wannan karatu da muke yi shekara bayan shekara lokaci bayan lokaci na shekaru da dama mun fara karatun alkur'ani tiryan tiryan a wannan tsari na tafsirul mawdu'i tun daga farkon alkur'ani har zuwa yanzu da za mu yi karatu a cikin suratu tauba ko kuma suratu bara'a a wannan tsari da muke yi na karatu kowa ya sani cewa ba zai yiwu ba ba zai kuma samun nasara ba face da gudumawa da tallafi daga mutane daban-daban na farko shine ku da kanku da kuke zama ku saurari wannan karatun wanda shi ke ƙara ƙwarin gwiwa da shi wanda zai karantar muna yin addu'a duk waɗanda suke halarta Allah ubangiji ya tara mu a cikin lada da kuma albarkar alqur'ani sannan waɗanda kuma suke taimakawa da ƙarfin su ko da dukiyarsu wajen ganin wato wannan karatun an samu damar har haɗa shi da watsa shi ta yadda waɗansu za su amfana da kan masu rikodin ko na audio ko na bidiyo zuwa kan waɗanda suke shirya wurin da muke yin wannan karatun zuwa waɗanda suke watsa shi zuwa wato jagorori da suke jagorancin harkar karatun wato musamman ita majalisar shura ta ma'aikatan jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi ƙarƙashin shugabancin dr muhammad s adamu da kuma wato masu tallafa masa da kuma wato jagorancin ita jami'ar gaba ɗaya management ɗinta karkashin jagorancin sabon shugabanta Professor Abdulaziz Muhammad da kuma dukkan waɗanda suke tallafawa wajen ganin wannan karatun ya samu isa ga waɗanda ba sa nan musamman kuma waɗanda suke ɗaukan nauyinsa gwamnatin jihar Bauchi ta sha ba da tallafi wajen ɗaukan nauyin watsa wannan karatun a kafafen watsa labarai tun a baya haka kuma ake tsammani a bana ma muna fatar alkhairi da yin addu'ar alkhairi ga gwamnan Bauchi mai barin gado Muhammad Abdullahi Abubakar da kuma gwamnan Bauchi Sabo mai zuwa wato ƙauren Bauchi a Alhaji Bala Muhammad wanda shi ya ɗauki nauyin sawa a gidan talabijin na NTA kamar yadda yau aka sanar da ni duka muna musu addu'a Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi sannan da kuma dukkan waɗanda suke wato sauraron wannan karatun a ko ina suke wato waɗanda suke bin sa musamman ta hanyar live stream a bangarori daban-daban na duniya waɗanda a yanzu haka suke sauraron mu muna yin addu'a gaba ɗayan mu Allah ubangiji ya sa alkur'ani ya zama mai ceto a gare mu bana ma kamar yadda muka saba za mu yi karatun nan tare da tallafin mai jan karatu wato ah, alhafin aliyu abdulrahman tare da kuma daga baya idan ɗalibinsa ya zo abdulrahim shi kuma sai ya karba insha Allah muna fata Allah ubangije mana muwafaka gaba daya yanzu shugaban alarammomi zai kutsa da mu cikin wannan sura da zamu fara ita ce suratu bara'a muna fata Allah ubangije albarkace mu da albarkar wannan sura me ake cewa a farko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم براءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة haka kuka je alaran ya karanta bayan yayi isti'aza bai yi bismillah ba kamar yadda kuka saba ji sai ya fara karanta surar kamar yadda Allah ya fara ta da bara'atun min Allah wa rasulihi me yasa ga dalili anan wannan sura sunanta suratu bara'a amma tana da sunaye daban-daban wanda duk aka nakalto ko dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta ko sahabbai sun kira ta ko kuma an samu ya shahara magabata suna kiranta da sunan ana kiranta suratu bara'a wanda aka ciro shi daga farkon surar da aka ce bara'atun min Allah ana kiranta suratu tauba saboda abin da ke ciki na bayani akan karban tuban da Allah madaukakin sarki yayi na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma waɗannan mutanen guda uku laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar da kuma wa ala thalathati alladhina kullifu sai aka sa mata suna suratu tauba tana da kuma waɗansu sunayen da suke da alaka da waɗansu abubuwa da suke cikinta kamar tonon silili da ta riƙa yi akan munafukai sai ana kiranta suratul fadiha kamar bayani akan azaba da kuma wato nuna tsanani akan kafirai da mushrikai ana kiranta suratul adab ana kiranta suratul munakkira ana kiranta suratul musira ana kiranta suratul Mujambima, ana kuma kiranta suratul mukashtisha duk waɗannan sunaye ne da aka raɗa wannan sura waɗanda aka samu daga sahabbai ko kuma daga tabi'ai suna kiranta da shi saboda bambanta ta da kuma maudu'in da ke cikinta daga sauran surori na alƙur'ani wannan sura a cikin surorin alkur'ani in ka buɗe alkur'ani daga farko ita ce ta tara a cikin jerin surori bayan suratul fatiha suratu ali imran suratul nisa suratu al-ma'ida suratul an'am suratul araf suratul anfal har za ta zo kan wannan sura suratu tauba ita ce ta tara amma baya nufin a wajen saukar da alkur'ani ita ce ta tara a'a ita ce ma ta ƙarshe a cikin surorin alkur'ani idan dai a saukar da sura ne ka cokan a cikin alkur'ani to ita ce ta zo ta ƙarshe in ji jumhurin malaman tafsirin alkur'ani wannan sura a cikin ƙidayar wato kira'ar da muke amfani da ita a nan kira'ar asim riwayar haf ibnu abin najud al wato abin nan za ka ga wato ayoyi 129 amma kuma a kira'ar jumhur wanda ita ce kira'ar mutanen madina da mutanen sham da mutanen basara su suna kirga ayoyi 130 ne wannan sura tana kunshe da kalmomi guda dubu biyu da ɗari biyar da shidda tana kuma kunshe da harufa guda dubu goma da ɗari takwas da saba'in da uku wannan sura dukkan malamai sun yi ittifaki cewa an saukar da ita ne a garin madina wato bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma tun da an ce ita ce surar da aka saukar ta ƙarshe a alƙur'ani jumhurin malaman tafsiri sun ce ita ma an saukar da ita ne dufa'atan wahida a lokaci ɗaya aka saukar da ita tun daga farko har ƙarshe irin yadda aka yi wa suratul an'am an rawaito daga wato ibnu abi shaiba ibnu abi shayba ne ya rawaito tare da ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa da waɗansunsu cewa wato abin da ya faru wajen saukar da wannan sura shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafiya zuwa yakin tabuka da kuka sani da yin tafiya ya dawo yana shirye-shiryen zai tafi aikin hajji a shekara ta tara ya tafi ne a watan rajab ya dawo a ramadan yana shirye-shiryen wato zai tafi aikin hajji a shekara to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la'akari da cewa har yanzu akwai dattin mushrikai wanda ba a riga an wato tsaftace masallacin Allah mai alfarma ɗakin Ka'aba daga shi ba yana daga cikin hakan shine har yanzu mushrikai suna yin aikin hajji a wannan ɗakin Allah mai alfarma kuma suna faɗan abubuwa na shirka kuma akwai gumaka nasu na shirka har yanzu a masallacin Allah mai alfarma sannan yayi la'akari da cewa har yanzu akwai sauran ƙarfi a siyasance akwai ƙarfi a zamantakewa akwai ƙarfi a ɓangaren tsaro na mushrikai a wannan garin sannan kuma yi la'akari da cewa waɗannan mutane har yanzu abubuwan da suke na jahiliya ba su daina ba kamar zagaye ɗakin ka'aba suna tsirara waɗannan abubuwan na ƙazanta da har yanzu ba a tsabtace ɗakin ka'aba da shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar ba zai je aikin hajji ba har sai an gama tsabtace wurin don haka sai ya jinkirta har sai da ya je yayi fatu maka aka tsabtace wurin kafin daga baya sai je aikin hajji a shekara ta goma amma a wannan shekarar ta tara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada abubakar ya zama amirul hajji a tafi aikin hajji karkashin jagorancinsa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a madina ba zai je aikin hajji ba a wannan shekara saboda uzurorin da muka yi bayani to lokacin an saukar masa da wannan sura bayan dawowarsa daga yakin tabuka sai ce wannan sura amfaninta shine abin da yake so a je a zartar a makka na daga tsabtace bautar Allah daga dukkan wani datti na bautar mushrikai da kuma yin addini na gargajiya irin wanda ya saba da tauhidin Allah da kadaita shi a cikin bauta wanda shine gadon makka wanda annabi ibrahimu alaihi salam ya kafa makka kuma ya aza harsashin gina ɗakin kaba a kai shine a tsarkake ɗakin kaba daga bautar gunki amma mutanen har yanzu ba su daina ba sannan akwai waɗansu laifuffuka kuma da suka yi bayan wannan shirkar da ke tsakaninsu da Allah sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama waɗansu laifuffuka na ha'inci da ta'addanci a yayin da bayan da aka yi wato sulhul hudaybiya an rubuta alkawari na yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin musulmi ƙarƙashin jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallama da suke zaune a madina da su ƙuraishawan makka waɗanda suke jagorantar kafirci da kafiran da suke shirka a makka sai aka yi yarjejeniyar daga yanzu ba yaƙi har zuwa shekara goma yarjejeniyar zaman lafiya a cikin wannan yarjejeniya kowa ya sa hannu cewa ni ba zan tsokane ka ba ballantana mu yi faɗa kai ma ba za ka tsokane ni ba ballantana mu yi faɗa amma duk wanda ya karya wannan alkawarin to doka ta hau kansa dole a yi taron dangi a lallasa shi kuma wannan alkawarin inda ya karya shi to ya nuna cewa ya halatta jininsa da dukiyarsa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnen sahabbai akan a kula da wannan alkawari duk cewa da kafirai aka yi amma alkawari a musulunci innal ahda kana mas'ula lalle alkawari abun tambaya ne amma su kafirai bayan wannan alkawari sai suka warware nasu alkawari akwai wata kabila da ake ce mata kabilar kuza'a akwai kabila da ake ce kabilar banu bakar banu bakar suna cikin kabilun da suka suke da haɗin baki da haɗin gwiwa tsakaninsu da shawan makka don haka alkawarin nan na kada a yaƙi musulmi kuma a zauna lafiya da su su banu bakar suna ciki su kuma banu za'a suna da alkawari tare da haɗin gwiwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa su ma ba musulmi bane amma akan za a zauna lafiya kuma ba za a yaƙi waɗancan ba amma suna ƙarƙashin wato tutar annabi sallallahu alaihi wasallama to sai aka samu karya alkawari daga banu bakar suka kawo hari wa wannan kuza'a din saboda wata tsohuwar rigima da take tsakaninsu suka kawo hari aka yi kashe-kashe aka zubar da jini wannan abun sai ya nuna karya alkawari ne na zaman lafiya tsakanin annabi sallallahu alaihi sallama da su ƙuraisha wanda banu bakar suke karkashin su me yasa ba ku ja musu kunne ku hana su zuwa yaƙi bayan mun ce za a zauna lafiya ba wannan karya alkawarin sai ya sa Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi sallama cewa wancan yarjejeniya ta shekara goma ma a warware ta gaba ɗaya a tashi daga zaman lafiya a koma state of emergency kuma a tashi daga maganar yarjejeniya domin waɗannan mutanen inda hum la aymana lahum duk alkawarin da aka yi da su ba za su cika ba an gwada ne dama a ga ko za su cika amma tun da sun gagara don haka lokaci yayi da za a zare takobi a yaki da su tun da ba zaman lafiyan suke so ba an fahimta ko shine sai Allah ya saukar da wannan sura mafi yawan abin da yake cikin wannan sura bayani ne wato na zamantakewa tsakanin societies din musulmi da waɗanda ba musulmi ba don haka sai Allah maɗaukakin sarki bayan ya saukar aka tura abubakar je aikin hajji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ali ibnu abi talib shi kuma ya je tara mushrikai ya karanta musu waɗannan ayoyi na wannan sura saboda su ji da kansu cewa Allah ne yace a warware wannan alkawari kuma yanzu kan ba zaman lafiya suke so ba don haka ba zaman lafiyan za a yi ba kuma tunda sun tsokana a yi fada to lokacin fada yi. shi ne ya je ya karanta musu ayoyi arba'in tun daga farkon bara'atun min Allah wa rasulihi har zuwa aya ta arba'in illa tansuruhu faqad nasarahu Allah zuwa karshen aya wannan abin sai ya zama shi ne mabuɗin wannan sura wannan dalilin shi ya sa lokacin da Ali ibn Abi Talib ya je karanta ta tunda bayani ne akan za a yi declaring instead of emergency sannan a karanta musu riot act sannan a nuna musu cewa sun yi laifin da sun ja wa kansu sun tsokano wa kansu faɗan da ba za su iya tarewa ba don hakan an zo ba maganar bismillah a ciki domin in ka ji bismillah ai akwai maganar lutfi akwai maganar tausasawa akwai maganar sanyi sanyi akwai maganar rahama da jin kai shi yasa ake ce bismillahir rahmanir rahim amma nan tunda an zare takobi an ce ba rahama ba jin kai ga duk wanda bai ji kan muminin Allah kuma ya nemi cewa sai ya ga bayan muminan Allah to su kuma ba za su tsaya a kashe su ba dole su zare takobi don kan an je irin wannan ba maganar salama ba maganar aminci shi yasa kawai daga a'udhu billahi daga sunan shaitan min ash-shaytanir rajim sai bara'atun min Allah wa rasulihi jama'a an fahimta wannan shi yasa wannan sura ce kadai surar da ba a karanta mata bismillah shi yasa ji ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba maganar a kira bismillahir rahmanir rahim saboda sanyi sanyi ne sai dai aje da zafi a fara da bara'atun minallahi wa rasuli wannan shine dalili na farko daga cikin dalilai biyu da malamai suka ce yasa ba a bata da bismillah wannan dalilin ne yasa imamu shatibi a cikin ya yace wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan li tanzili hadhihi sayfi lasta basmila yace da wannan sura ta sauka da takobi ne to duk lokacin da ka zo fara karanta ta ko ka haɗo ta wato da suratul anfal da take bayanta to ba maganar bismillah sai dai fata fata kawai a shiga cikin sura ai kamar kai ne idan ranka ya ɓaci mutum ya yi laifi kuma yana karkashin doka ya take dokan in ka zo magana zaka je ne straight to the point kawai zaka faɗi laifin da yi ne sannan ka karanta masa hukunci ba maganar sanyi sanyi a ciki yau ka taba jin in mutum ya aikata laifi na hukuncin kisa kuma an yanke masa hukuncin kisa in alƙali ya zo karantawa ai ba maganar sanyi sanyi da lalama a ciki in ana maganar rubuta wani abu na alƙawari na cancanta na karimci na girmamawa shine ake farawa da bismillah amma magana ta bala'i to ba magana bismillah a ciki shi yasa ka ji ba fara ta da bismillah ba dalili na biyu da ya jawo haka shine abun da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i kuma Tirmidhi ya hassana hadisin wato al-Imam hakim ma ya ruwaito kuma ya sahaha shi daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa yake cewa ya tambayi Usman ibn Abbas. wanda shi ne ciyaman din babban kwamiti na rubuta alkur'ani a lokacin da yake khalifa ya kafa wani panel wanda suka rubuta wannan alkur'ani da yanzu muke karantawa aka tattara shi bayan lokacin abu bayan lokacin abubakar an tara shi a wuri guda usman kuma yasa aka rubuta shi a cikin kundi guda aka jera shi a surorin da muke gani daga farkon suratul fatiha har zuwa suratul nas to aikin rubutun nan da aka yi shi Usman ibnu Affan a matsayin sa na shine shugaba kuma commander in chief sai ya zama shine chairman sakatare kuma shine zai ibn Sabit to lokacin da aka yi wannan aiki an gama sai shi Abdullahi ibnu Abbas sai ya ce bari sai na tambayi Usman ibnu Affan a matsayin ka na chairman din hada alqur'ani me yasa ba ku sa bismillah ba suratul tauba sai ce kaga bari ka ji dalili lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke umarnin masu rubuta wahayi su rubuta sha yake da mu ku ɗauki ayoyi kaza da kaza ku sa a cikin sura kaza ku ɗauki ayoyi kaza da kaza ku sa a cikin sura kaza yace to amma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a samu waɗanda suka gama gane bambancin da ke tsakanin ayoyin suratul anfal da take makwabtaka da ayoyin suratul tauba ba don haka sai aka ce shin ganin cewa abubuwan da suke cikin suratul anfal na bayani akan yaƙi da zaman lafiya ci gabansu ne aka yi a suratul tauba da yanzu muka ji tunda su muka karanta ai a baya za ka an ji iri ɗaya kuma ba a gane yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba ba da aka zo rubutawa ana gama inna Allah bi kulli shay'in alim sai aka tara kawo bara'atun min Allah saboda waɗansu suna gani kamar ci gaba ne duka sura ɗaya ce waɗansu kuma suka ce a'a surori daban-daban ne wannan yasa da aka zo sai aka bar ɗan gaf a tsakanin inna Allah bi kulli shay'in alim da kuma bara'atu wannan gaf din ya sa waɗanda suke ganin idan dai sura ɗaya ce to bismillah babu a cikin su babu a tsakaninsu don haka za su iya hada ta matsayin sura ɗaya. waɗanda kuma suke gani sura biyu ce sai aka ɗan sa musu gaf don su gane an gama wannan surar an fara wata amma dai ba za a yi bismillah ba don ba a ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara karanta ta da bismillah ba jama'a an fahimta in banda ita kowace sura za ka yi a Alkur'ani sai ka fara da bismillah wala budda minha fittida'ika suratan siwaha kowace sura za ka yi sai ka fara da bismillah a cikin Alkur'ani akwai surori 114 akwai kuma bismillah 114 amma kowace bismillah an dora ta a farkon surar ta ne da waɗansu malaman kira'a ke gani bismillah ita ce ayar farko a kowace sura waɗansu kuma ke ganin cewa a'a aya ce mai zaman kanta ba aya ba ce a cikin kowace sura an fahimta amma dai bismillah da ta zama madadin ta cikin suratul bara'a ta cikin wannan suratul tauba ita ce take cikin suratul namli innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai zama ita tana can amma ba a dora mata a nan ba sai zama akwai bismillah sha hudu akwai ɗari da goma sha hudu akwai kuma surori guda ɗari da goma sha hudu a cikin wannan sura to wannan sura da take karantarwa wato wannan sura makaranta ce guda a gare mu a cikin wannan wata da za mu yi ƙoƙarin mu kammala ta gaba ɗaya za mu shiga cikin ɓangarori daban-daban na ilimin zamani waɗanda wannan sura take karantar da mu wannan alkur'ani namu shirya ce a gare mu akan al'amuranmu na duniya da al'amuranmu na addini don dukkan ilimomi da suke da alaka da zamani da muke karantawa wato muna samun tushensa a cikin alkur'ani waɗanne ɓangarori ne na ilimin zamani wannan sura ta taɓo ɓangarorin nan sun haɗa da babban abin da wannan sura take kunshe da shi shine bayani akan tsarin law and society tsari wato bayani akan tsarin dokoki da kuma al'ummar da doka ke yin aiki a kansu amma dokoki da suke da alaƙa da lokacin zaman lafiya da kuma lokacin zaman yaki waɗannan dokokin kuwa ana iya samun dokokin da suke da alaƙa da international law ana iya samun dokokin da suke da alaƙa da dokokin cikin gida wato dokoki na ƙasa da ƙasa na zamantakewa tsakanin wannan ƙasar da waccan ƙasar da kuma dokokin da suke da alaƙa da cikin gida yadda society za zama an yi regulating ɗin zaman mutane bisa ga doka da koda wannan surar manya-manyan abin da take karantarwa kenan ku akwai bangarori na international relations, akwai bangarori na international law, akwai bangarori na administrative policy, akwai bangarori na bayani akan state of emergency, akwai bangarori na wato a social justice da ɓangarorin economic system da kuma wato ɓangarorin na tsarin musulunci akan tsarin kalanda da tsarin da musulunci yake gudanar da wato alakata tsakanin 'yan cikin gida amma 'yan ka roƙe munafukai kenan sannan da kuma alaka tsakanin musulunci da waɗansu mabiya wasu addinan wato alaka tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba suna zaune a wuri guda da kuma bayani akan falalolin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayani akan yadda ake yin horo da discipline a irin tsari irin na zamantakewar shugabancin musulunci da tsari da bayani akan ilimi da kuma bayani akan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ita ne aka cika sura Zaka abin da za koya a cikin wannan surar za koyi wato za mu ji bayani tun daga farkon sura dangane da wato declaration of rights act wanda zamu zo mu ji bayani akan tsarin a musulunci wanda shine farkon suratun daga bara'atu min Allah wa rasuli ila alladhina ahadtu min al-mushrikeen fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin har zuwa illa alladhina ahadtu min al-mushrikeen thumma lam yanqusukum shay'an ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم سنزامجي bayani dangane da dokoki irin na ƙasa da ƙasa musamman kuma wato treaties alƙawura irin na wato yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin ƙasashe wanda za mu ji ƙarƙashin ayoyi da yawa ciki daga kan waɗannan إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولا يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين za mu ji bayani dangane da yaƙi a musulunci da abin da ke jawo a yaƙi da kuma yadda mayakan musulunci Allah ya tsara musu wato yadda za su yi yaƙi da kuma suwaye za su yaƙa cikin ayoyi irin su qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin irin su ayoyin qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا سؤال يا amanu الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة irin su ayoyin infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah sannan za mu je ayoyin da suka yi bayani akan falalolin sojojin da suke yin yaki domin ɗaukaka kalmar Allah sojojin da suke yin yaki na jihadi irin na tsari domin Allah irin falalolinsu da Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم لا مجيب يعني cikin wannan سورة dangane da yadda Allah ya nuna yadda ake girmama wuraren ibada a musulunci da yadda ake tsabtace su daga mutane masu ƙazanta ya ayyuha allazina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim Za zamu ji bayani dangane da yadda Allah ya tsora yadda muminai za su yi aiki wajen raya masallaci da kula da masallaci da kuma inganta shi wajen yin ibada inda ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah zamu ji bayani a cikin wannan sura dangane da hukunce hukuncen alwala wal bara wane ne ya kamata musulmi ya kaunace shi kauna har ta zuci wane ne kuma musulmi zai ki shi wato kiyayya irin ta zuci karkashin ayoyin ya ayyu halladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa abna'akum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala iman da ayar da take kusa da ita kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa iswanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا لا مجي بياني دنغني دا yadda musulunci ya tsara yadda za a raba arziki ta yadda ba zai zama waɗansu kaɗan suna ci waɗansu kuma sun zama 'yan kallo ba yadda za a raba arziki waɗansu ma su samu cikin ayar wallazina suna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adabin alim Za mu je da musulunci ya tsara yadda ake rarraba arziki ta hanyar zakka yanda waɗansu ma za su samu خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم wasalli alaihim. عليهم إن صلاتك سكن لهم da kuma ayar innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bil sabil fariidatan min Allah wallahu alimul hakim sannan za ku ji bayani dangane da tsarin kalanda irin na musulunci cikin ayar inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum sannan kuma surar za ta yi bayani mai yawa na tonon asiri da bayani dangane da hali da kuma ɗabi'u irin na munafukai da kuma fadda su da tonon asirin su. cikin ayoyi irin su yahdaru almunafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma tahzarun da ayoyin law kana araban qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim ash da ayoyin da Allah ya rinka fallasa su yana ce wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum alladhina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun wa minhum ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا تفتن تسقطون da kuma inda Allah ya bayani akan makomar su gaba ɗaya da kuma halin su almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd da inda Allah ya tattara su gaba ɗaya ya faɗi makomar su wutan jahannama Allah madaukakin sarki ce wa'adallahu munafiqin wal munafiqati wal kufara nara jahannama khalidina fiha sannan surar kuma za ta yi mana bayani dangane da Islamic Brotherhood yan uwantaka irin ta musulunci da yanda ya kamata a cikin Islamic community ko Muslim community yanda ya kamata musulmi su rayu tsakanin su mazan su da matan su wajen kaunar juna da taimakon juna da tallafawa juna da kuma gyara wato kurakuran juna da kuma daidaita daidai din juna wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as الصلاة wa yutuna ويطيعون wa yuti'una Allah wa rasulahu sannan sura sanan sura zata mana bayani dangane da alaka tsakanin musulmi da wadanda ba musulmi ba in suna zaune a wuri guda wajen wuraren ibada wato bayani akan shigan wanda ba musulmi ba zuwa wurin ibadar musulmi ko shigan musulmi zuwa wurin ibadar waɗanda ba musulmi ba ko kuma in an yi mutuwa zuwan musulmi wurin funeral services din wanda ba musulmi ba ko shi wanda ba musulmi ba ya zo na musulmi cikin ayoyin la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqu an taquma fi da ayoyin wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri da ayoyin ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushriki sannan kuma za mu ji bayani akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayin su laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar da kuma wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar sanan daga baya sura za ta mana bayani dangane da mutanen da suke da rauni da nakasassu a cikin al'umma me ya kamata al'umma ta yi musu wajen tallafa musu da kuma yaya Allah ya musu rangwame a cikin al'amura na ibada ليس على wala ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون Iza ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ayar surar kuma za ta yi mana bayani dangane da hukunce-hukuncen ƙauyawa da yadda ya kamata ɗan birni ya yi mu'amala da mutanen ƙauye al'arabu a ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli sannan kuma surar za ta yi mana bayani dangane da yadda ake ladabtar da musulmi a tsakanin su su musulmi idan wani musulmin ya aikata wani laifi wanda ya kamata a ladabtar da shi irin ladabtar wadda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukin sarki ya umurce shi a yi akan mutanen nan guda uku da Allah ce wa ala salasati alladhina kullifu hatta idza dhaqat alaihim al-ard bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum sannan surar a karshe karshe za ta yi mana magana dangane da ilimi da matsayinsa a musulunci da cewa societies din musulmi baya taba tabbata har sai an samu an kafa wato harsashin ilimi da wayar da kan mutane ya zama akwai ilimi da wanzuwarsa inda Allah madaukin sarki wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun sana karshe kuma surar ta cika wajen yin bayani akan matsayin shugaban mu annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim waɗannan kaɗan ne taɓa lashe ne daga abin da zamu ji a cikin wannan sura mai albarka Allah ya bamu tsawon kwara kuma ya bamu fahimta mu karanta kuma mu fahimci abin da zamu amfana da shi a cikin wannan sura alaran ba ya ce ubangiji ya ce bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina bara'atun minal mushrikin wato sanarwar barranta daga Allah da manzonsa zuwa ga waɗanda kuka kulla alkawari da su daga cikin mushrikai ubangiji ya fara bude surar da cewa bara'atun minallahi wa rasulihi wato bayani akan tawaye da barranta da cewa Allah ba ruwansa da alkawarin nan da ke tsakaninku da mushrikai daga yanzu da haka aka fara sura kamar yadda ake tsara doka ne a ce wannan doka ce da take sanar da abu kaza kamar yadda ake karanta riot act riot act wani tsari ne wanda kasashen commonwealth suke amfani da shi saboda a tsarin dokoki irin na kasar ingila tun a 1714 aka fara in aka samu gungun mutane ko wata kungiya tana so ta tada kayar baya ko ta daga hayaniya ko ta kawo zaune tsaye a cikin al'umma sai gwamnati ta zare mata ido ta nuna cewa abin da suke yi ana ganin su sai a musu wonin na ƙarshe akan abin da za ku gani daga baya na aikin doka akan ku ba za ku iya tare shi ba idan kuka ci gaba da abin da kuke yi wannan shi ake ce riot act an tabbatar da wannan tun a 1714 aka kuma tabbatar da shi tun a august 1715 a dokokin ingila kuma dukkan kasashe na commonwealth wanda suke amfani da common law ciki hada najeriya a yanzu suna da riot act in kuna so ku gane ma'anar a Riot Act shine kusa da lokacin da za a yi zaɓe na 2019 din nan ba shugaban ƙasa ya fito yake cewa duk mutumin da ya saci ƙuri'a kun tuna da wannan dokar wannan magana da ya cewa ya ba da umarni ma sojoji su harbe duk wanda aka same shi ya saci ƙuri'a wannan shi ake ce riot act an fahimta to irin wannan tsarin gashi nan a cikin alkur'ani akan duk wanda ya nemi ya kawo zaune tsaye ya nemi ya kawo rashin kwanciyar hankali ya nemi ya kawo wato tozarta alkawarin da ke tsakaninsa da musulmi ko ya hana musulmi sakat a kan su yi ibada ko ya nemi abin da zai zubar da jininsu ko mutuncinsu ko dukiyarsu to shine Allah ya ce a gaya musu bara'atun minallahi wa rasulihi Allah da manzonsa sun barranta ila allazina ahadtum min al-mushrikin waɗannan da kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai a sanar musu da wannan wannan shine ma'anan bara'a wannan bara'a din nan wato kabar ne na mubtada'un mahzu takdiruhu hadhihi bara'atun min Allah abinda ake nufi da bara'a kuwa kamar yadda muka ce shine wato rabuwa da abu idza bari'a al-insanu min ash-shay ma'anahu annahu wato azala nafsahu min zaka shay sannan kuma وانقطع ما بينه وبينه من جميع الاسباب in mutum ya yanke tsakaninsa da wani ko da wani abu na alaƙa kwata kwata to sai a ce ya masa bara'a to shine Allah ya ce da shi da manzonsa sun yi bara'a daga alkawarin nan da ke tsakaninku da mushrikai mai Allah ya ce a gaba فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين نعم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فعلوا كفروا بعذاب أليم نعم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإن قتلتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن madaukakin sarki ya ce fasihu fil ardi arba'ata ashhur don haka ku kafirai mushrikan makka da kuka karya wannan alkawari har Allah ya ce ya barranta daga alkawarin to yanzu kam ku ya a bayan ƙasa arba'ata ashhur na gwargwadon tsawon wata hudu alamu annakum ghayru mu'jizillah ku kwanta sanin cewa ku dai ba za ku gagari Allah ba ba za ku kubce masa ba wa anna Allah mukhzil kafirin kuma lallai Allah madaukakin sarki sai ya tozartar da sai ya kunyatar da kafirai kai ka ce Allah madaukakin sarki bayan ya ce ya musu bara'a yanzu kuma yana sanar da su cewa an yanke musu ɗan adadi na muhula wanda a lokacin za su sha iska kafin lokacin wato karya alkawarin ya zo a lokacin kuma su sha sara da suka ya ce an warware alkawari saboda alkawari da aka ɗauka kan za a zauna lafiya su kuma sun kasa warware alkawari suna kashe musulmi suna turo suna haɗa baki da waɗanda za su zo su sake yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam tun shekara ɗaya ma ba a yi ba a cikin shekara goma don haka shine Allah madaukakin sarki ya ce bayan warware wannan alkawari yanzu an ba ku dama fasiru fil ardi ai fasiru fil ardi aminina mutma'inina ila muddati arba'ati ashhur ku ci gaba da yawo a bayan ƙasa kuna cikin zaman lafiya zuwa wata hudu kadai wata hudu yana tsarewa? ko kafin wata hudu kar ku dauka za ku iya gudu ba escape wa alamu annakum ghairu mu'jizillah ku sani ba za ku taba iya tsira daga Allah ba ba za ku iya kukuta ba daga gare shi wa anna allaha mukhzil kafirin ai wa anna allaha mudilluhum wa muhinuhum Allah sai ya wulakanta kafirai kamar yadda suka nemi su wulakanta addini addini baya wulakanta yadda suka nemi su wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai su ba sa wulakanta saboda walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin daukaka ta Allah da manzonsa da kuma muminai amma Allah sai ya kunyata kuma sai ya kaskantar da kafirai sai Allah shi gaba da cewa wa azanun min Allah wa rasulihi sannan kuwa ce wannan shela ce sanarwa ce da babban murya daga Allah da manzon Allah ilan nasu zuwa ga mutane gaba ɗayansu yawmal hajjil akbar a ranar aikin hajji babba anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu a sanar da mutane cewa Allah da manzonsa sun barranta daga mushrikai fa in tubtum ku mushrikai idan kuka tuba fa huwa khairul lakum an ba ku wannan wata hudu ne domin ku tuba sai zo muku alheri shikenan maganar yaki ta kare kenan wa in tawallaitum amma in kuka juya baya kuka ci gaba da abin da kuke yi na kafirci da cuta fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah to ku sani cewa ba za ku taba gagaran Allah ba wa bashirin lazina kafaru bi azabin alim ka albishir ga kafirai da azaba mai raɗaɗi Allah Maɗaukacin sarki yana cewa wa adanun min Allah ai wa hada i'lamun min Allah wa rasulihi ila nasi kafa ga wata sanarwa a karanta ta a sanar da mutane gaba ɗaya na duniya cewa da Allah da manzonsa ba ruwansu da mushrikai kuma ba ruwansu da shirka kuma dukkan wanda ya tsaya akan addininsa na shirka da kafirci kuma yake neman musulunci da musulmi da fada da gaba da keta da kisa da ta'addanci to lallai Allah ya barranta daga gare shi kuma manzon Allah ma ya barranta daga gare shi amma wanda ya tuba yake neman sauki yake neman zaman lafiya yake neman lalama to wannan kan yana da sauki kuma fa huwa khairul lahum wannan zai zama alheri a gare shi a nan duniya da kuma lahira amma in mutum ya ki amma in mutum ya zama wato ya zauna a cikin halinsa na shirka da kuma wato halin nan na ta'addanci to a sanar da su a yawmal hajjil akbar yaushe ne yawmul hajjil akbar wato ranar hajji babba hadisi ya tabbata a cikin jami'u tirmidhi daga ali ibn abi talib Allah ya kare yarda gare shi yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ce yawmal hajjil akbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni yawmun nahar ita ce ranar babban sallah ita ce ranar goma ga watan zulhijja ranar da ma'adara da duk waɗanda suke yin hajji a ranar ne ake yin mafi yawa daga cikin ayyuka a ranar ake jifa a ranar ake tawafin tawaful eh, ifada a ranar ake ake sa'ayi a ranar ake yanka a ranar ake aski ta shi yasa ya tara ayyukan aikin hajji masu yawa kuma rana ce mafi daraja a cikin dukkan ranaku a wurin Allah a cikin shekara in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi ibn Qurt ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'zamal ayyami inda Allah yawmun nahar ba wata rana da take da girma a wurin Allah sama da ranar ranar sallah wato ranar layya kenan to wannan ranar ita ce yawmul hajjil akbar imamul bukhari ma ya rawaito shi mu'allakan kamar yadda Abu Dawud da Nasa'i su ma suka rawaito kuma isnadi ne ingantacce in ji malaman hadisi kamar da albani ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar babban sallah ya je yin jifa jamratul aqaba yana cikin tafiya a tsakanin jamarat nan sai ya tsaya ya juya ya ce da mutane ayyu yawmin haza yau kan wata rana ce sai suka ce haza yawmun nahar suka ce yau ranar sallah ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hada yawmul hajj akbar yau ne ranar yawmul hajj akbar to kaga wannan ya fassara mana me ake nufi da wa adanun min Allah wa rasulihi ila nasi yawmal hajj akbar an fahimta ko shine Allah ya ce wa bashiril ladina kafaru bi adabin alim kai bishara wa waɗanda suka kafirta da azaba mai radadi azaba tun anan duniya bil asri wal qatl ala aidil mu'minin sannan kuma wa bil azabi shadid al alim ala aidi al malaikati fil akhirah anan duniya a hannun muminai ta hanyar aita ta kisan su ai ta kuma yakar su ana mai da su bayi a lahira kuma a hannun mala'iku ta hanyar da za a kama su a jefa su a cikin wutar jahannama shine Allah yake illal ladina ahadtum minal mushrikin sai dai kadai waɗanda kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai sun malam yanqusukum shay'a sannan sai ba su tauye muku komai ba na daga alkawarin ku walam yuzahiru alaikum aada. kuma ba su taimaki kowa ba akan ku cikin abokan gabanku ku fa atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim waɗannan kan ku cika musu alkawarin da kuka yi da su zuwa iyaka ƙarshen lokacin alkawarin inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa wannan ayar sai ta zama istisna'un ne mimma sabaq wato ana istisna'i ne daga abinda aka ce cewa Allah ya yi barranta Allah ba ruwansa da alkawarin suwa dawa a'a ba kowa da kowa bane waɗancan waɗanda suka karya alkawarin nan allazina naqadu almisaqa wal ahad su ne Allah ya ce a raba alkawari a raba gari da su amma waɗanda ba su yi haka ba illal ladina ahadtum banda waɗanda kuka yi alkawari da su cikin mushrikai sun ma lam yankusukum shay'a sai ba su cuce ku da komi ba ba su toye muku komi ba waɗannan ka Allah ce ayi zaman lafiya da su jama'a an fahimci yadda lissafin Qur'ani yake wanda ya so zaman lafiya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya to wannan sai a zauna da shi lafiya kuma wannan shine abin da Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani amma wanda ya ƙi a zauna lafiya ya yaƙe ku ya kashe ku sai ku zauna kuna zare ido kuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana kashe ku ana daddatse ku kamar kifi ba za ku yi da wannan ba shine Allah ya ce a warware duk alkawarin da ke tsakanin ku da waɗansu na zaman lafiya in su sun nemi su kashe sai nuna galibi musulmi a irin wannan halin yana da dama ne na self defense idan an taba shi to shi ma ya taba ya rama amma shi kada ya tsokana jama'a na fahimta duk tsarin wata ƙasa da ya tsora mutane akan a zauna lafiya kamar yadda tsarin constitution din Najeriya ya nuna al'umma ɗaya za su zauna karkashin constitution ɗaya ƙarƙashin ƙasa ɗaya mai ƴanci ɗaya ko su zauna lafiya da mutunci wannan yayi daidai da abin da wannan sura take karantarwa amma a duk lokacin da wani ya nemi yayi violation din wannan dokar ta a zauna lafiya da kowa a girmama juna a mutunta juna duk da bambancin addini da bambancin kabila amma mutum sai ga shi yaki wannan kabilar ko ya ki dan wannan addini dole sai ya kashe shi musulmi yana da doka alqur'ani wanda take masa karya tsokani kowa to tayi wani shi bai da dokan da aka ce karya tsokani musulmi to sai ya tsokana to a musulunci akwai dokar da ta ce in an tsokane ka karama jama'a an fahimci wannan wannan shine ma'anar illal ladina ahadtu minal mushriki Allah ya ce babu bara'a babu barranta babu maganar tawaye tsakanin ku da waɗanda kuke da alkawari da su na zaman lafiya kuma ba su tauye alkawarin ba in dai sun kiyaye fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddati ku ci gaba da cika musu alkawarin da ke tsakanin ku da su inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa domin yana daga cikin tsoron Allah in an yi alkawari da kai ka cika ko da ba musulmi bane jama'a an fahimci wannan yana daga cikin takawa da Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa shine masu takawa da tsoron Allah cika alkawari domin Allah ya ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wal ladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un Allah ya ce a cika alkawari don haka in an yi alkawari da kai ka cika ko tsakaninka da musulmi ko tsakaninka da wanda ba musulmi ba amma in mutum ya warware alkawarinsa ya zai kashe ka ko musulmi ne ka kashe shi ballantana wanda ba musulmi ba jama'a an fahimta shine Allah ya ce fa idan salakal ashhurul hurum don haka wannan illa din nan istisna'i ne daga bara'atun bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min illa alladhina ahadtum min jama'a an fahimta yawa ayi bara'a ayi tawaye ma wadancan amma banda waɗanda suka nemi a zauna lafiya su kan ba tawaye sai dai a zauna lafiya wannan sura ta nuna asalin cikan adalci irin na musulunci cikan adalci da neman zaman lafiya da musulunci ke so amma wannan sura kuma ta nuna cewa musulunci da musulmi ba ragwaye ba ne da cewa suna son zaman lafiya ba tsoro ya sa suke son zaman lafiya ba suna son zaman lafiya ne saboda zaman lafiya ne kadai ke iya sa a kawo ci gaba zaman lafiya ne kadai ke iya sa a samu wato wanzuwa na zamantakewa da za a samu haɓaka a ɓangaren tattalin arziki da ɓangaren ci gaban rayuwa da ɓangaren ilimi da ɓangaren tsaro da kowane abu ba zai har addinin ka ba zai daba tabbata ba sai akwai zaman lafiya amma wani ne ya wargaza wannan zaman lafiyan to sai ka wargaza shi don karya wargaza ka kuma don wargaza ka wargaza zaman lafiya ne shi Allah ce fa idan salakal ashhurul hurum idan dai watanni na alfarma da aka hana yaki a cikin su suka wuce suka shuɗe suka gushe faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum duk inda kuka samu mushrikai irin waɗancan masu tsokanar kuɗin nan to Allah ce ku yaƙe su wa haythu duk inda kuka same su wa khuduhum ku kama su ku tsare su suruhum kuma ku musu kawanya wa ma'udulahum kullu marsad kuma ku musu dirkake ku musu dirshan ku yi zaman su a kowace madakata fa in tabu idan suka tuba suka bi Allah suka gyara halinsu wa aqamu sala suka musulunta suka tsaida sallah wa atawu zaka suka bada zaka fa kallu sabilahum to ku rabu da su kada ku yaƙe su inna allaha ghafurur rahim saboda Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin an fahimta ma'ananta fa idan salaka al-ashhurul hurum ay fa idza hurum wa adbarat idan idan waɗannan watannin suka wuce wanda aka hana yaki a cikin su Allah ya hana yin yaki a cikin watanni masu alfarma waɗanda zamu ji bayanin su a can da Allah ya ce minha arba'atun hurum a can gaba to in suka wuce in halakat wato idan dai suka suka fita aka samu waɗansu shine ma'anar insila kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ayatan lahumul lailu naslaku minhu nahar fa idahum kaga ana cikin dare sai a cire rana ana cikin rana sai a cire dare to in dai har waɗannan suka shuɗe yini ya wuce kaga an shiga dare to shi ma waɗannan watannin sun wuce an shiga cikin watannin da ba na alfarma ba to sai ku yaƙe su ku lallasa su ku koya musu hankali to sannan kuma Allah ya ce duk inda yake madakata ku tsaya a wurin saboda kar ku ba su dama su zo su kawo muku hari irin na sun kar ku ba su dama su kawo muku hari irin na wato wanda ba ku sani ba shine waqtu lahum kullu marsad inda kuka san madakata ce da makoya ta inda ba za ba za a bar abokin gaba ya zo ya kama ku ya shammace ku ba to ku tsaya a wurin fa in tabu in suka tuba wa aqamu sala duk wanda ana cikin yaki ko ana cikin wani hali ya musulunta ya tuba to wannan magana ta ƙare ba za a taba shi ba ɗaya ne daga cikin hanyar da take tabbatar da isma ta addini ta ran mutum shine mutum ya zama ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum duk wanda ya musulunta shikenan jinin jininsa ya tsira to shi ne Allah yake duk wanda ya haka yi sallah ya bada zakka to fa kallu sabilahum sai ku bar su wato fa kallu sabilahum bi ma'ana fatruku qitalahum wa da'uhum wa kufu aydiyakum anhu kada ku taɓa su kar ku yake su inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai wannan aya kuma tana nuna mana cewa idan mutum ya ƙi yin sallah ko ya ƙi ba da zakato ana iya yaƙarsa musulmi in ya ƙi yin sallah ana iya wato yanke masa hukunci in ya ƙi sallah ko ya ƙi ba da zaka ana iya yanke masa hukuncin da za a je a yaƙe su mutanen gari ko community sai su ba su da sallah sun dakatar da liman sun dakatar da ladan an rusa masallaci in dai musulmi ya ana iya yakan su akan haka don Allah ya madaukin sarki ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakat wa atu zakata fa sallu sabilahum mafhumin sa shine idan lam yuqimu salata wa yu'tu zakata fala tafallu sabilahum wannan shine abinda ya sawwaka na daga dan lokaci da zamu yi bayani na waɗannan ayoyi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh